بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa masu kallo da na a wannan lokaci mai albarka za su ga kamar da taken zaman tamu ta kasance wannan shine zama na uku daga cikin zaman da muke gabatarwa wanda muke tura saƙo ko saƙonni masu mahimmanci zuwa ga Alhaji Muhammadu Bello Tirji ɗaya daga cikin kasurguman wato 'yan ta'addan daji. Kafin mu ci gaba muna kira zuwa ga 'yan uwa su taimaka wayanda suka saurare mu suka ga abin da muke ɗauke da shi na sako ya ƙayatar kuma mahimmancin shi ya kai su yaɗa saboda mai yiwuwa ba mu san wanda yaɗawan shi zai kai ga sakon ya isa kunnan shi Alhaji Muhammadu Bello Tirji da magoya bayan shi da kuma waɗanda suke sha'awan aiki irin tashi ko kuma ma suke aikata irin tashi ba da haka taimaka a mana shiyari gabanin shiga cikin wato zantuttuka na zuwa ga Bello Tirji da kuma sauran wato mutanen da suke sha'awan ɗabi'a irin tasa akwai amsa da nake so zan bayar guda ɗaya zuwa ga 'yan uwana wasu daga cikin ɗaliban karatu da kuma wasu daga cikin malamanmu musamman waɗanda suka saurari karatuttukan da muka fitar ko kuma nasihohin da muka fitar zuwa ga billa kirji na ɗaya da na biyu wanda wasu suna ganin cewa usulubin da muka yi amfani da shi ko muke amfani da shi zuwa ga bello kirjin kamar usulubin ta yi sanyi sosai yin mutum irin bella da ke gabatar da irin aikin da bello tirji yake gabatarwa a tunaninsu bai kamata ce ana bin shi da lalaba ko ana bin shi da wasu ayoyin alkur'ani kamar ana tsoron shi ba suna ganin cewa ya kamata a kausa sami shi a faɗi kalmomi masu yaji masu zafi zuwa gare shi wanda shi ne suke ganin ya zamo daidai a fahimtansu to tsakani da Allah idan muka fahimci addinin musulunci da kyau musamman idan muka koma cikin alkur'ani mai girma za mu tabbatar da cewa irin wannan kiran da muke ma bella tirji shine irin kiran da qur'ani ya ce duk wanda ya zamo bijirarre an ta'adda mugu azzalimi a yi fara yi masa irin wannan kiran kafin daga baya a biyo baya da irin kiran da kuke ganin cewa shi ya dace har in bai ji wancan din ba na faɗa a sauran karatuttuka nake cewa da wahala a ba a yi ba kuma da wahala a yi nan gaba har kiyama ta tsaya ɗan ta'adda mugun mutum azzalimi wanda ya raina Allah ya yi kafaɗa da kafaɗa da Allah irin fir'auna domin labarin fir'auna Allah ne ya bamu kuma da kansa Allah subhanahu wataala ya gaya mana fir'auna ɗan ta'adda fir'auna ya yi ta'addanci inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yulabbihu abana'ahum wa yastahi Allah da kansa sai ya ce innahu kana minal mufsidina lalle fir'auna ya zama cikin mabarnata a doron kasa tare da haka lokacin da Allah madaukakin sarki ya nufin zai tada mai kira mai gargadi da jan kulle zuwa ga fir'auna Allah sai tura masa annabi Musa ɗaya daga cikin manya-manyan annabawan Allah ulul azmi minar rusuli amma mu koma Qur'ani mu ji irin uslubin da Allah madaukakin sarki ya daura annabi Musa akai idan ya je gurin Fir'auna a karan farko Allah madaukakin sarki ya ce masa idan ka je faqula lahu qawlan layyinan idhaba ila fir'auna innahu tagha Allah ya ce ku je wurin Fir'auna kai annabi Musa da dan uwanka Harun zuwa wurin Fir'auna innahu tagha Allah ya ce lalle Fir'auna mutum ne mai dagawa mutum ne mai jiji da kai mutum ne mai ainihin nuna isa amma tare da haka Allah sai ya ce faqura lahu qawlan layyina idan kuka je ku gaya masa zance wacce take mai taushi wacce zuciyar mutum in akwai wato wato wato niyan shiriya wannan kalmomin za su ainihin tankwasa zuciyarsa zuwa ga amsan gaskiyan da aka zo mishi da shi ɗan uwa mu sani Allah ne ke faɗin wannan maganan tare da cewa tun kafin Allah ya halicci Fir'auna tun kan Allah ya halicci Annabi Musa ya tura shi zuwa ga Fir'auna Allah ya san fir'auna ba zai shirye ba Allah ya san Allah ya san wannan amma duk da haka Allah ya ce idan ka je ko idan kuka je fa da hu ku gaya masa auna layyinan sai Allah ya ce da Allah ya tazakkaru aw yakhsha tsammanin wayannan kalmomin za su sa fir'auna in ya ya ya niyan shiriwa ya wa'azantu da su kuma ya dauki wayannan kalmomin ya yi aiki tare da su duk da Allah ya san ba zai shiri ba kuma abin da ya faru kenan idan muka koma muka karanta Qur'ani muka bi debate din Fir'auna da Annabi Musa za mu ga babu inda Annabi Musa ya yi fito na fito da Fir'auna a gabansa har sai da dukkanin hujjojin da Allah madaukakin sarki ya ba Annabi Musa cewa ka je ma Fir'auna da su duka sai da Annabi Musa ya zo da su gaba daya Allah ya ce wa laqad atina Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani Isra'ila zuwa ƙarshe Allah ba annabi Musa ayoyi guda tara dukkan waɗannan ayoyin ba wanda banu Isra'ila ba su gani ba ba wanda Fir'auna bai gani ba ya ki amsan waɗannan ayoyin sannan a ƙarshe annabi Musa sai daga hannu ya addu'a yace rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim sannan Allah ya ce qad ujibat da'awatukuma fastaqima wala tattabi'an sabilal ladina la ya'lamun Allah sai ba mu labarin halakar da fir'auna da yi kun ga matakin farko shine Allah ya ce a gema fir'auna da lallashi mu sakon da muke kai yanzu na farko ne zuwa ga billatirji da duk wani barawon daji cewa muna amfani da kalmomi na rarrashi da kalmomi wanda zuciyanku zai iya karɓansu su a karin farko kenan idan kuka ki amsan wannan shirya mun ce za mu yi ɗaiɗai har guda goma insha Allah tabaraka wa ta'ala idan kuka ki amsan wannan nasihan to da mu juya kuma ɗaya ɓangaren wanda a wannan ɓangaren za mu yi amfani kuma da usulubin annabi Musa na biyu wanda a nan ne kuma za ku ga insha Allah ta'ala abinda kuke tsammanin ya fara fitowa zai fito na faɗa nake cewa idan mai tunani yana tunanin cewa muna yin wannan usulubin ne saboda tsoron su ko kuma saboda wato neman wani abu na duniya ko kuma dan su rangwanta mana kowa ya sani wallahi waɗannan mutanen yau idan suka gamu da ni sai dai Allah ya kubatar da ni ba daga mun kafa za su yi ba sannan bangare na biyu ba wai duk malaman Najeriya gaba ɗaya da suke kira zuwa ga 'yan ta'addan daji ne suke amfani da irin wannan usulubin ba akwai waɗanda yanzu haka suna amfani da irin usulubin da ku kuke son kamar dan uwa malam Murtala Asada daga ainihin jihar Sokoto duk wanda yake bibiyar Malam Murtala Asada yana ganin irin usulubin da Malam Murtala yake amfani da shi ga ainihin Bellatrix da barayin daji babu irin waɗannan ayoyin babu irin waɗannan hadisan da yake amfani da su wuta ne kawai yake sake musu gaba da baya wanda har an kai ga shi tirji yana iya zuwa a yau ya kafa kyamara ya mai da martani zuwa ga Malam Murtala Asada martani mara daɗi martani mara kyau to alhamdulillah wanda yake ganin cewa usulubin da muke kiran tirji da sauran barayin daji akai usulubin bata yi ba to ka koma ka rika sauraron usulubin malam murtala asada ina ganin insha Allah ta'ala wannan din zai ainihin gamsar da kai kuma zai baka dukkanin abin da kake nema ko kuma abin da kake ainihin fatan ka samu na ainihin cewa an caccake su an yi abin da ya kamata Allah madaukakin sarki ya taimake mu abin da yasa na bada wannan amsan saboda yawan kira da yawan comment din da wasu suke mana cewa dan me muke rarrashe su dan me muke gaya musu abin da muke gaya musu wanda wannan ba daidai bane Allah ya taimake mu ci gaba da ainihin kiran mu da nasiha mu a gurguje zuwa ga Bella Tirji kwanan nan naga wato bidiyon da Bella Tirji ya fitar wanda yake magana akan cewa lalle jihar Zamfara ba za ta taba zama lafiya ba har sai an daina kashe musu yan uwansu Fulani kuma an daina sace musu wato dukiyoyinsu na Fulani sannan su bar jihar Zamfara ta zauna lafiya Alhaji Muhammadu Bello Tirji wannan maganar da kake faɗa tsakani da Allah kana faɗin ta kai ka san abin da kake faɗi ba gaskiya bane ba tsakani da Allah na faɗa na ce mutanen da kuke sacewa a yau da wayanda kuke kashewa a kyau su a yau su ne wayanda suke kashe muku yan uwa su ne wayanda suke sace muku dukiya tare da cewa akwai inda magana taka za ta zamo gaskiya idan muka kalli irin kisan gilla da 'yan sa kai suke yi ma wasu al'ummar Fulani waɗanda ba su ci ba ba su sha ba ƙa'ida ce sananna a musulunci wani rai baya ɗaukan laifin wani rai yan sa kai da aka ɗauka a jihar zamfara da wanda aka ɗauka a jihar katsina da sauran jihohin da suka ɗauki yan sa kai babu ko shakka suna kisan gilla a kan mai uwa da wabi wanda ya ji da wanda bai ji ba wanda ya gani da wanda bai gani ba in dai mutum ba fulatani ne suka kama shi to wallahi sai dai in kwanan shi na gaba suna aika shi lahira to amma da kisan da yan sa kai suke matsararun fulani da kisan da ku kuke ma mutane a yau da sace mutane da kuke kuke amsan kuɗin fansa tsakani da Allah wanne yafi yawa saboda haka wannan maganar taka ba abin hujja ba ce kai dai ka ji tsoron Allah ka fito ka gaya ma mutane gaskiyan dalilin da yasa kuke gabatar da wannan aiki ku fito ku yi ma duniya bayani domin mutanen da suke sauraron ku ba wawaye ba duk abin da kuke faɗa cewa shi ake muku ko da an muku a baya wallahi yanzu ba a a yau rayuwar da muke ciki al'ummar fulani <clears throat> a ƙasar nan suna cikin al'umman da an fi tsoron su saboda kowa musamman arewacin Najeriya ba ko ina bane inda ake kashe ku a da yanzu kuma ake ci gaba da kashe ku akwai wuraren da da ana kashe mutanen ku amma saboda halin da al'umma ta samu kanta a yau <clears throat> na addaban da kuka yi ma mutane wallahi tallahi yau wurare da dama al'umma suna zuwa fulani suna fita kuma lafiya kalo babu abin da ke faruwa da su saboda haka wannan shine kiran mu gare ka Alhaji Muhammadu Bello Tirji ka ji tsoron Allah ka aje makamai ka zama wakili na zaman lafiya a arewacin Najeriya kamar al'ummar musulmi su rayu rayuwa mai inganci irin wanda suke a baya ko kuma wanda wanda suke a baya kuma muna ƙara tunatar da kai ka sani barin kada Allah yayi baya nuni akan cewa ka fi karfin Allah ne kuma baya nuni akan cewa kai kana kan gaskiya ne kuma baya nuni akan cewa wannan aikin da kake gabatarwa aiki ne wanda Allah ya yarda shi ko alama Allah yana barin ka ne saboda mai yiwuwa ire-iren waɗannan kalmomi da ake gaya muku na wa'azi ba mamaki za ku ɗauka ku yi amfani da shi ku shiryu ku zama bayan Allah na gari ƙofar Allah abu da take yau idan kuka tuba kuka zama mutanen kirki Allah madaukakin sarki zai amshi tubanku Allah maɗaukakin sarki zai yafe muku Allah maɗaukakin sarki zai da kai akan abin da kuka yi a baya Allah maɗaukakin sarki zai ba ku sakamako wanda ya dace da waɗanda suka yi tuba da su, a wannan shine abin da muke kiranka da kai da wanda suka yi imani da kai akan wannan tabarki naka daga ƙarshe ina ƙara tunatar da kai da ayin alkur'ani da Allah madaukakin sarki yake cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah Alhaji Muhammadu Bello Tirji da kai da masu irin wannan kazantan aiki irin taka ku ji tsoron ranar da za a mai da ku zuwa ga Allah madaukakin sarki a ranar da mala'ikun mala'ikan mutuwa zai zo da tawagan mala'iku domin amsar rayukanku a ranar da za a tsaye da ku gaban Allah ana neman jinin ɗaruruwan al'umma da kuka zubar ana neman dukiyar ɗaruruwan al'umma da kuka lalata wani ansa kuke da shi da za ku ba Allah maɗaukakin sarki idan kuka bari aka je lahira ba ku tuba ba kuka bari aka je lahira ba ku gyara ayyukanku ba kuka bari aka je lahira ba ku zama mutanen kirki ba kuna ganin kun tanadi ayyuka na alkhairi wanda za a ɗiba a biya mutane bashi da shi a ranar kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi yake cewa wata rana yake ce masabai shin kun san fallasashe shin kun san matsiyaci a ranar kiyama sabai suka ce alisafu mu shine wanda la dinara wala dirhama da babu da rubi da da sisi shine ainihin talaka a ranar kiyama annabi ya ce musu ba haka bane talaka shine wanda zai zo ranar tashin alkiyama ga taimakon mutane yayi ya ciyar ya aikin alkhairi ya aikin hajji ya yi zakka ya yi kaza ya yi kaza amma ya zo a ranar tashin alkiyama ya kashe wannan ya ci mutuncin wannan ya walakanta wannan ya garkame wannan bai sake shi ba sai da aka biya shi kuɗin fansa ya zagi wannan ya walakanta wannan manzo Allah ce sai a rika cire ayyukan alkhairi nan nashi da ya lahira da su ana biyan mutane wato haƙƙin da ya zalunce su a nan gidan duniya idan ladan shi ya ƙare sai a komo ana ɗiban zunuban al'umma ana zanka ma mishi alhaji muhammadu bello turji me kake ganin kayi na alkhairi wanda zai biya duk mutanen da ka zalunta gobe kiyama har kuma Allah ya kai ka aljanna Allahu akbar babu yadda za a yi dan adam ne in dai mutum ne a ce bai da alkhairi muna fira da mutanen jihar Zamfara musamman na bangaren shinkafi suna ba mu labarin irin kokarin da kai a watan Ramadan cewa ka taimaki talakawan yankinka ka ciyar da su ka ba su kuɗi ka yi kaza ka yi kaza duk waɗannan abubuwan kana yi ne fa don Allah ya baka lada a kiyama to kana ganin wannan ladan zai ishe ka a ce ran kiyama waɗanda ka zalunce su ka cuce su a ce wannan ladan an yi balansin an biya su har ka shiga aljanna wallahi masu aiki irin naka ba sa shiga aljanna wallahi masu aiki irin naka ba sa haɗuwa da ramar Allah subhanahu ta'ala har sai sun tuba sun bar wannan aikin babu yadda za a yi a ce ba wanda kake sawa a bakin ciki ba wanda kake sawa a cikin tashin hankali babu wanda kake sawa a cikin kuka sai musulmai masu karanta alkur'ani masu salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu aikata kyawawan ayyuka kace kuma kana fatan Allah madaukakin sarki ya soka ya ni kaunace ka muna kira zuwa gare ka ka tuba tun lokaci bai kure maka ba domin tuban nan da muke kira zuwa gare ka yana da lokaci idan lokacin tuban nan ya wuce ko ka tuba Allah ba zai amsa maka ba Allah muke roƙo ya ba ku ikon tuba ko ba ya ba mu ikon tuba akan kurakuran mu ya tabbatar da mu akan ayyukan alkhairi har ran da za mu koma zuwa gare shi wannan ne ainihin karshen wannan zama ta mu ta uku mai kai sako zuwa ga ainihin Alhaji Muhammadu Bello Turji ina fatan Allah ya sadar da wannan sako nawa zuwa gare ka kuma ya baka ikon aiki da shi Allah ya shirya da kai Allah ya da mu baki daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.